goma sha uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 yi daidai da 28 ga watan 7 2026 kirgin miladiya wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin littafi bayan mukaddima guda biyu da muka yi za mu tashi a cikin abuwa tsahara muke babu ma a fil nahi anil bawl qa'iman ko babi na takwas a cikin abuwa tsahara ko kitabu tsahara babu ma ja a finnahi anil bauli ƙa'ima babin da ya zo zai bayani akan hana bawali a tsaye wato babin da zai karantar da zai yi bayani akan hukuncin hani da aka yi akan yin fitsari a tsaye hausawa sukan ce bawali saboda wato fitsarin ma a sake masa alkunya sai a ce bawali min albauli kenan ko matsala ce da in kana karanta littattafai za ka ganta mai sauki amma an kururuta ta har an mai ita wani abu na daban har ana warewa musulmi da wanda ba musulmi ba duk a kanta ana ware masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kimbakin manzan Allah akanta amma an ka karanta maganganun malamai za ka ga abu ne wanda yake mai sauki ba su dauke shi da tsanani haka ba kamar yadda za mu gani insha Allah الحافظ أبو عيسى الترمذي الله يجزاه رحمه يتي na علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا الإمام الترمذي يفتد وأن حديث تعني المال من سي علي بن حجر زواغنا نعيشة الله كارمة يده تشي من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما duk wanda ya gaya muku cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bawali a tsaye fala tusaddiquhu kada ku gaskata shi ma kana yabulu illa qa'idan baya bawali sai a tsugune haka na Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fada wannan magana tana na Aisha zaka ga cewa na Aisha ba da roki abin da tsanani ba cewa tai kawai duk wanda yace muku yana yin bawali a je kar ku gaskata shi ta ce duk wanda ya ce yana yin bawali a tsaye ku gafarta shi ko wanda ya ce ko wanda ya ruwaito ya yi bawali a tsaye ku ce masa arne ne ko ku ce shi makin manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama cewa ce kawai kar ku gaskata shi ma ka ne buru illa ka'ida baya yin bawali sai a tsugune haka na Aisha radiyallahu anha ta faɗa wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi haka al-Imam nasai da Ibn Majah kuma hadisi ne ingantacce bila khilafin bainar ulama maganan na Aisha wannan ta fada babu sabani akan malamai lalle ta fada qala al-imam at-tirmidhi sai yace wa fil an umara wa burayda wa abd al ibn hasana aisha ta عيسى حديث عائشة أحسن شيء في wa الباب وأصح الإمام أبي عيسى يتي akan wato wannan magana tana na Aisha wannan hadisin nan na Aisha radiyallahu anha da aka ruwaito shi ne abin da ya fi inganci a wannan babu ma'ana abin da aka ruwaito na maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya bawali a tsaye a tsugune yake yi wannan hadisin shine fi kowanne inganci a cikin hadisan da aka ruwaito ba tana nufin cewa duk wani hadisi na bawali wannan ya fi shi inganci ba a'a hadisin da yake hani yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yi tace shine hadisin da fi kowanne kyau ya ce shi ne hadithin da kowanne kyau in ji al'imam al-tirmidhi wa hadithu umara inna ma min hadisi abdulkarim karim ibn abu al abu isa ya ce wa fil babi an umar akwai hadithin umar to sai zai magana akan wannan hadithi na umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu yace hadisin Abdul Karim ibn Abdul Mukharib ne daga Nafi daga Ibn Umar daga Umar radiyallahu ta'ala anhu qala yace ra'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'iman yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganni ina bawali a tsaye fa qala sai yace ya Umar ya kai Umar la tabul qa'ima kada ka rinka bawali a tsaye fa ma bultu qa'iman ba'du tun daga nan ban sake yin bawali a tsaye ba inji ji umar dan khattab radiyallahu ta'ala da a ce riwaya ta inganta qala abu isa wa inna rafa hadha alhadith abd alkarim ibn abu almukhariq abu isa yace wanda ya rafin wannan hadisi ya jingina shi zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga sayyidina umar yana kaza ya hana shi abdulkarim ibnu ibn abu almukhariq da'ifun inda ahli alhadith babu wanda ya jingina shi sai shi wannan abdulkarim da abdulkhari shi kuma da'ifi ne a wajen malaman hadisi da'afahu ayyub as-sakhtiyani ayyub as-sakhtiyani ya ce da'ifi ne wata kallama fi yayi magana a sa wa rawa ubaydullah an nafi'a ibn umara qala yace riwaya daga ubaydullah daga nafi daga umar daga ibn umar kala ce kala umar radiyallahu anhu na umar yace ma bultu qa'iman ni ban taba fitsari bawali a tsaye ba mundu aslamtu tunda na musulunta al'imamu abu isa yana nufin cewa wancan riwayar ta abin bukhari mai rauni ce wannan riwayar ta fita shi kwata-kwata ma abinda sayyid abdullahi dan umar yake cewa sayyid na umar ya ce tunda na musulunta ban taba bawali a tsaye ba kaga batun ma a ce wata rana manzan Allah ya ganshi yana bawali ya ce karka sake abu da taso ba tun da shi bai taɓa yi ba abin da mutum bai yi ba ba za a ce an ganshi yana yi an ce kar ya yi ba ya ce wa haza a sakku min hadisi abdulkarim ya ce wannan ya fi inganci akan hadisin abdulkarim wa hadisi buraida fi haza gairu mahfuzin ya ce hadisin buraida kuma gairu mahfuzin hadisi ne shaz wato bauɗaɗɗen hadisi ne ba mahfuzi ba ne bayan ya ce wa filwadi an umar ya ce wa buraida ai hadifin buraida din yake so ya magana a kansa ya ce gairu mahfuz Hadifin buraida yana cikin sahih na albazar da kuma al na addabarani. tabarani buraida yake cewa salatun min al-jafa abubuwa guda uku jafa'i ne an yabula ar-rajulu qa'iman mutun ya bawli a tsaye aw yamsaha jabhatahu qabla an yafruqa min salatihi ko ko mutum ya goge goshinsa kafin ya ga idan da sallarsa aw yanfaqa fi sujudihi ko kuma mutum ya rinka furawa ya rinka fura iska yana cikin sujjada to shine yake nuni zuwa gare shi yace ghairu mahfuz wannan hadisin ghairu mahfuz ne wa ma'anan nahyi anil bawl al-imam abu isa at-tirmidhi yace abinda ake nufi da hani da aka yi akan bawali qa'iman a tsaye adat ta'dili akan ladabtarwa ne la ala tahrimi ba haramun bane shine magana Abu Isa at-Tirmidhi yace asali hana bawali da ake yi to wai ba haramun bane ta'dibi ne bai kamata bane amma ba haramun bane ballatana jin wani zuwa ga kafirci an fahimta ko wa qadru ya an Abdullah ibn Mas'ud yace an ruwaito daga abdullahi dan mas'udi inna min yace inna min jafai yana daga cikin jafa'i an bula wa anta qa'im kai wadi kana tsiye, sai dai wannan kaga ruwaya yace da siga ta tamridi kuma mu'allaki babu isnadi an gane ko shi yasa al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala ya ce an ruwaito daga wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ba sa ganin laifi ba a yi bawali a tsaye an ruwaito daga umar dan khabbab radiyallahu ta'ala ya ce an ruwaito daga sayyidina ali an ruwaito daga zaid dan sabit da wasu daga cikin sahabbai ma kagarun maganar da shine magana ce ta me ba a so ba ba a so ayi ba sai in ya zama larura ba a so ayi an fi so ne ka tsuguna ka yi fitsari a tsune an gane ko shi yasa in da ka duba duk ganganun mazahib al-mazahibul arba'a duka inda zaka duba ba wanda zaka ga ya ce maka ya ce maka ma kwata-kwata a kowane irin hali haramun ne a yi bawali a tsaye babu malamin da ya faɗi wannan illa iyaka suna tantancewa ina ne ya kamata akwai wurin da ma suke cewa ma dole ma wajibi ne maka ya tsaye suka ce idan wurin da za ka yi bawalin wuri ne a damalmale da najasa in ka tsuguna duk tufafin ka zaka kwashi najasa suka ce to abin da ya kamata a lokacin ne ka yami ka yi a tsaye saboda karka ɓata tufafin ka da najasa asali masu da larabawa abin da suka sani namiji a tsaye yake bawali mata a tsugure shi suka sani ma larabawa asali shi ne za al'adar larabawa zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sai koya musu ladabi in har za a yi bawali to a zuguna har wasu ma sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bawali a tsugude suna masa dariya suna cewa ga yana yana bawali irin yadda mata suke yi saboda su ba al'ada su bane namiji ya bawali a ina a tsugude a tsugune su sai mata ne suke yi abin da za fahimta dai anan shine asali mas'ala ce wadda take mai sauki duk in kana karanta gaban maganganun malamai za ka ga matsala zai sauki amma wasu ne suka zo suka ma abu suka girmama shi wani takarda ya rubuto wani malami ya ce malam da ina sauraron karatunka wallahi ina karuwa ya ma turan da na ji ka karanta wani hadisi wai kace manzon Allah ya yi bawali a tsaye daga ranar da daina sauraron ka saboda kaga ya dauki matsalar ne da girma ka dauke ta da girma idan an ce dalili ya sa manzon Allah ya ba wali a tsaye sai ka ce to meye dalilin da ya sa yi tun da dai manzon Allah ya karantar da ayyami a zugune amma wata garura ta sa yayi a tsaye sai ka ji larurar tukuna to asali da yake an girman matsala an sa mata wani wata alfurqan ne bainal haqqi wal batil bainal imani wal kufri al muhibbina wal mubghidina haka ake ganin waye masauya manzon Allah waye bakiya manzon Allah duk wanda yadda da hadisin an ce manzon Allah wata rana dalili ya sa sababi ya sa larura ta sa manzon Allah ya yaba wani a tsaye to in kafa da haka to sai a ce kai makiyin annabi ne kai kafiri ne kai kaza ne ka ci mutuncin annabi ka ci zarafin annabi wanda duk magabata su ba su ga wannan ba kai ne ka gani yanzu ne gani har hanji babu rukhsati fi zalika kaga al-imam at-tirmidhi bayan ya ce asali dama hanin da yazo din ala ta'dibi ne ko ladabi ne ba wai haramun bane kuma sai ce babu rukhsati fi zalika babun da ke karantar da rangwame da akai a cikin haka قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن العامش عن أبي وائل عن هذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على كفيه الإمام الترمذي يروي أن حديثي لجمال من سهنات ابن السري zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama huzaifa ibn al-yaman annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ata subaqata qaumi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wajen zuba sharar wasu mutane fa bala alaiha sai yayi bawali akan ta qa'iman a tsaye fa ataituhu bi wabu'in uzaifa yace sai nazo masa da ruwan alwala ko ruwan tsarki fa zahabtu li ata'akhkhara anhu sai na tafi danna nisance shi saboda ya saba ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi bawali yakan nisanci mutane kamar da zamu karanta a gaba manzo Allah na nisanta mutane in zai yi dan haka da ya mika masa sai baya fa da'adi sai manzon Allah ya kira ni hatta kuntu inda atibaihi har sai da nazo wajen dugadugansa manzo Allah yana bawali shi ne wasu suke cewa ya kaga an mera manzan Allah sallallahu ma bai san mutunci kansa ba bai san kaza ba bai san kaza ba a ce wai har yana ba walima ya kira wani ya kusa da shi wani lokacin rashin sani wani lokacin son rai sai ka ce me yasa tun da manzan Allah ya saba tafiya nesa da mutane in zai yi wani? yanzu kuma zai yin an yi abin da ya saba yi an nisance shi kuma sai ya ce matso me yasa saboda gaban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai katanga akwai gini bayan kuma a fili yake kuma baya nesa da mutane sai yace huzaifa zo ka tsaya kusa da idan kaman me kaman sutura da mutane shi yasa malamai masu kyakkyawan zato wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce abin da yake bayyana huzaifa ya juya bayan sa ne dan ya sutura wa wa annabi sallallahu alaihi sallama an fahimta ko saboda zuwa wancan lokacin da sutura su ba irin ta yanzu bane yanzu kana da wando har da gajeren wando a ciki ka daure ka daure in za ka kunce ka san dabarun da zaka kaɗan sake rigarka ka sauke wandon ta yadda ba za a gano ka ba su zani ne da bayani zani ne da mayafi an fahimta ko to gashi kuma a tsaye mutum zai gano shi ce ai ba wani yake yi kuma girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce haka dan haka sai ce huzaifa ya tsaya a bayansa huzaifa ya tsaya kuma suka ce zahiri yana nuna cewa juya baya yi dan ya tare annabi sallallahu alaihi wasallam kar a garo shi duk da ya juya baya yana kallon ba inda mutane suke kallo ba amma yace a tsaya a sake mai a sake masa sutura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi yayi alwala wa masa ala kufai ya shafa akan hufinsa wannan hadisi gangariya ne yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim gashi a cikin jami'in da tirmidhi yana cikin sunan da abi dawud yana cikin sunan da al-imam an-nasa'i haka nan sunan da ibnu maja al-imam ahmad ma ya fitar da shi haka ad-darimi cikin sunan qala abu isa abu isa at-tirmidhi yace wa sami'tu al-jarud yaqulu naji malami na al-jarud al-jarud ibnu Muaz as-sulabi malamin sa ne sami'tu waqi'an yuhaddithu bi hadha al-hadith an al-a'mash ثم قال وكيع هذا أصف حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصح يتي وكيع بن الدراء يتي وانا شيني مبدي نقرتن حديثا دعاك رويتو أكن شافا أكن فوتي وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه شما أنبتك مسا قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن هذيفة مثل رواية الأعمش وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي وائل عن هضيفة أصح ya kawo wata hanya ce amma zuwa ga mugira dan shu'uba radiyallahu ta'ala anhu hadithin da muka karanta kuma hadithin waye hadithin huzaifa tabdal yaman ne dan haka da ya kawo hanyar sai yake cewa hadisin huzaifa radiyallahu ta'ala anhu yana ganin cewa asahhu shefu inganci an gane ku. wa qad rakhasa qaumun min ahli al-ilmi fi al-bawl qa'iman al-imam at-tirmidhi yace wasu malamai sun yi rangwame akan yin bawali a tsaye suka ce ba ko bai قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلباني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أتجين إسناد لي الإمام أبو إيسى رحمه الله تبارك وتعالى يا أنبتي أبيدة الضبي to sai yake so yana ganin cewa akwai mutane suna khalɗi suna cakuɗa tsakanin waɗannan marwatan guda biyu shine yake so baka fa'ida yace abidatu ibn amr Asalmani salmani shi rawa anhu ibrahim an-nakai shi ibrahim nakai yana girwaya zuwa daga garanansa yace min kibar tabi'in shi yana cikin manyan tabi'ai yirwa an abi da amma ruwaito daga abidan ya ce aslamtu qabla wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanataini na musulunta kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara biyu an gane ku ashe kenan kaga yana daga cikin waɗanda suka rayu a musulunci manzan Allah yana nan amma Allah bai rubuta cikin sahabbai bane kaga in kibaru tabi'in kenan in kibaru tabi'in wa ubaidatu dhibbi amma ubaidatu dhibbi sahibu ibrahim wato almajirin ibrahim naka yi huwa ubayda ibn mu'attib ad shi sunansa ubayda ibn mu'attib abdubbi shi kaga almajirin ibrahim naka nakhai ne shi ka wannan abida din eh, ibrahim an-nakhai riwaya yake daga wajensa kaga bambancin su ko abida malamin ibrahim naka nakhai ne ubayda kuma almajirin ibrahim naka nakhai ne don ka bambance su wayi kuna aba abdulkarim ana masa alkunya da abu ana masa alkunya da abu abdulkarim waɗannan su ne hadisan da al'imamu abu isa a tirmidhi ya kawo kuma kuma maganganun malamai da ya kawo ya ce alar ta'adibi ne ladabi ne bai ma kai zuwa ga haramun ba ballanta naka kai zuwa ga kafarta wani an fahimta ko? sannan kuma kaga ya yato ya kawo maganganun wasu malamai da suka yi ruksa suka ce su suna ganin cewa halal ne kai kuma haka yake a cikin littattafai ko mazhabar malikiya ka karanta littattafan su ba inda za ka ji an ce haramun ne ba a kawo magana haramci ne ballantana kai zuwa ga a rarrabewa tsakanin imani da rashin imani na so in karanta mana wata magana da wasu 'yan kaɗan cikin manganun malamai akan wannan saboda matsala ce mai ƙura fa matsala ce da ake tare ƙura a kanta sosai an gane ko al'allama al-mubarak kuri a cikin tufatul ahwazi yana cewa da farko yace qala al-hafiz laysat hadhihi dilalatun ala jawaz al-kalami fi hal bauri bawl abin abinda aka ruwaito na cewa a lokacin da huzaifa ya matso a lokacin da ya matso kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah sai lokacin da zai tafi sai manzan Allah ya ce masa zo muhira ɗan sha'uba ko ya ce masa zo to a lokacin sai wasu suke cewa to wannan yana nuna halaccin kenan ka yi magana in kana bawali shi ne sai ibn hajar yake cewa ya ce wannan baya nuna halaccin ka yi magana in kana bawali لأن هذه الرواية بيّنت أن قوله في رواية مسلم أنه كان بالإشارة لا باللفظ yace saboda yana magana akan wata riwaya ne ba wannan riwayar da muka karanta ba riwayar bukhari yace saboda wannan riwayar tana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara yayi masa ba magana yayi masa ba yace dawo da hannu yayi masa yace wa amma mukhalafatuhu min amma abinda ya faru yadda ya saba wa al'adarsa da aka sani min al'ibadi an inda qada'il haja na nisantan mutane lokacin da zai biya bukatarsa ani turuqil masluka daga hanyar da mutane suke wucewa wa an ayyunin nazara daga kuma idan masu gani faqad qila fihi wasu suka ce innahu kana mashhuran bi masalihil muslimina annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagalta ne da ayyukan wasu musulmai abinda zai amfani musulmai fala'allahu tsala alaihi almajlis mai yiwa zama ne ya masa tsawo hatta htaja ila albawl har ya bukaci yin bawali falau ab'ada la tadarrara in har yace zai je ne su to zai cuta saboda bawalin ya mutse shi an fahimta ko وصدعه ضيفة ليستره من خلفه عن رؤيته عن رؤية من لعله يمر به dan haka ya kira Huzaifa dan ya zama kariya gare shi ya masa sutura daga wanda la'alla zai iya zuwa wuce wa kana qaddamuhu masturan bil ha'iti yace gaban sa kuma akwai sutura akwai katanga an gane ko aw la'allahu fa'alahu li bayan al-jawazi yace kai zai yi ma yayi ne dan ya nuna halal halal ne dan kar wasu dauka haramun ne dan haka yayi da bayanin jawab manzo Allah yana yin abin da makaruhi ne sai ya aikata shi dan ya nuna wa mutane cewa ba haramun bane wanda da bai yin ba da za a dauka cewa haramun ne thumma huwa fil bawli yace kuma sannan bawali yake yi wa akhafu min al-gha'iti ya fi sauki akan bayan gida ma'ana in bayan gida zaka yi kafi damuwa da ka nisanci mutane akan bawali mutumin da zai yi wuri kaɗan in bawali za ka yi kusa kusa haka sai ka ce bari ka yi amma wani wurin in kaga cewa kana so ka yi bayan gida ne sai ka ga ba zai yi maka ba dole sai ka koma nesa an gane ko wannan shi ne maganar da al'allama mubarak furi ya nakalto malamai suna tattaunawa da yawa saboda duk kyakkyawan zato da suke wa abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi sallama da abinda sahabbai suka ruwaito Za ka ga suna ta kawowa mai ma'anar abin me ake nufi me ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi lokacin yayi bawali a wannan yanayi suka ce lam yajid makanan lindulusi limtila'il mawdi' bin najasa suka ce ya je zai yi bawalin ne sai ya rasa wurin da zai tsuguna saboda ko ina na jisa ne a wurin idan wuri na jasa ne kana so kai bawani in ka ce za ka yi tsuguna to duk tufafinka gaba daya zai lalace da jasa shi yasa ma suke cewa idan wannan wurin bawali ya kama ka suka ce wajibi shine ka yatsi saboda karka ba su tufafinka da jasa. wasu suka ce ma yi ƙabil humina sababati aliyan wa min kalbihi munhadiran متسفلا لو جلس مستقبل سباطه سقط الى خلفه suka ce abin da ya faru inda ya sa gabansa wajen da ake zuba sharan nan wuri ne mai tudu baya kuma kuma gangara ne idan ya tsuguna zai yi bawali ya fuskanci wannan wurin gabansa tudu bayansa gangare to lokacin da ya tsuguna zai yi bawali yaya bawalin nasa zai yi baya zai yi kansa ku duba duk wannan saboda kyakkyawan zato da malamai suke yi akan abin da aka rubuto daga annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane ko wasu suka ce la'anna halatan yu'manu ma'aha kurujin rihi bi sauti fa fa'ala zalika li kaunihi qariban min ad wasu suka ce yayi haka ne sallallahu alaihi wa sallama saboda ba bayan gida zai yi ba ba a jin tsoron wani abin da zai ji ko ya fita manzo Allah ya damu wasu suka ce al'imamu shafi'i rahimahullah da ahmad sun ruwaito cewa annabi larabawa asu. suna daga cikin abin da ake ganin cewa ana samun sauƙi in ana yi idan kana ciwon baya to kar ka tsuguna in za ka rinka yin bawali ka rika yi a tsaye ana samun sauƙi tsuguno a wajen bawali suna ganin cewa yana mai yana ƙara ciwon baya suka ce fara Allah hukana bihi mai yiwa abin da yake damun annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya sa yi duk wannan manganin malamai suna yi ne saboda su nuna maka cewa akwai dai sababin da ya sa manzo Allah tunda ya saba wa al'ada ya saba wa al'adarsa al'adarsa shine yana yin bawali ne a zuguri amma ranar sai yayi a tsaye an fahimta ko duk wannan yana nuna mana su a wajen malamai ba su ga wannan abin abin zai wani abu kafirci ko son annabi ko kin annabi ba amma wani lokacin an rasa abin da za a ja mutane sai a gina su akan wata barna sai su tafiya sai a nuna musu cewa ku saurare su makiya annabi ne ai daga cikin abin da suke faɗa ma dan kiyayya su da annabi suna cewa manzo Allah na bawali bawali a ina a cikin alhali mutanen kirki duk da suka gabata ba su ga wannan abin wata matsala ba kawai kokari suke suna iltimasi nema suke su bari me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama hakan ya faru babu ma ja'a fil istitar inda al-haja babun da yazo zai bayani akan suturtuwan da za ka yi lokacin da za ka biya bukatarka قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض الحافظ أبو إيسا يروي تونا حديثي تهنج قتيبة بن سعيد زواج أنس مالك الله يقارى مسيده yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza arada alhajata annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayin nufin biyan bukatarsa lam yarfa thawbahu baya daga tufafinsa hatta yadnu min al har sai ya kusaci kasa saboda kar a ga tsaraicin sa sallallahu alaihi wa sallama sai dai wannan hadisi da yawa daga cikin malamai sun raunana shi al-imam abu dawud ya fitar da shi a cikin littafinsa haka ma imam al-baihaqi qala abu isa hakaza rawa muhammad ibn rabi'a an al-a'mash an anas hadha al-hadith haka nan muhammad ibn rabi'a daga a'mash daga anas dan malik irwaye wannan hadisi وروى وكيع وأبو يحيى الحماني qala qala قال umar ابن عمر رضي الله عنهما sallallahu النبي wa الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع فمه حتى يبدو من الأرض nan wata riwaya ce kawo ita ma dai ta hanyar al'amash din ne har yanzu amma hadisin abdullahi dan umar ne yake ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka sai yace wakilan hadifai ne amma da hadisan guda biyu kowanne mursal ne al-mursalu anan yana nufin al-munqati magabata sukan ce mursal suna nufin al-munqati domin al-mursal ma rafa'ahu tabi'iyyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake cewa mursali asali a mustalah a terminology din malaman hadisi shine magana da tabi'i yace manzon Allah ya ci ko manzon Allah yayi kaza alhali ai shi bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai zauna da annabba ya kamata ya fadi wanda ya gaya masa ne bai faɗa ba to shi ake cewa mursal to amma magabata sukan ce mursal suna nufin al-munqati wato wanda aka samu inqita'i tsakanin wani marwaci da wani marwaci ba su hada da juna ba bai ruwaci hadisi a wajensa ba da haka sai ce wa yuqalu kuma ana cewa lam yasma'il amashu an min anas al-a'mash bai ji hadisin anas ba kuma kun ga hadisin nan al-a'mash ne an anas daga anas yace kuma al'amash bai taba jin hadisin Anas ba wala min ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama bai ma taba ji daga wani daga annabi alaihi daga daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wasu malamai suna cewa ya ji hadisin Anas ya ji hadisin Abdullah ibn Abi Awfa waɗannan sahabbai guda biyu suna cewa ya ji hadisin su amma dai abin da mafi yawan malamai suka tafi akai shine Anas al bai ji hadisin ko ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa nazara ila Anas ibn Malik amma dai ya ga anas dan malik qala yace ra'aytuhu yusalli ce na ganshi yana sallah har ya sufanta da yake sallar ma amma bai roci hadisi a ba fa zakara anhu hikayatan fi salati ya ambaci yayi hikayar irin sallar da ya gaida yi wal a'mashu ismuhu sulaiman ibn mihran abu muhammad al-kahili wa huwa mawlan lahu in baka san waye al-a'mash ba yace to sunansa Sulaiman ibn Mihran domin al-Amash bin nan kinaya ce an gane ko laqabi ne al-Amash amma ba sunansa ba sunansa Sulaiman ibn Mihran قال الأعمش الأعمش سليمان بن مهران يتي كان أبي حميلا فورثه basruk yace babana حميل ne amma مسروق sai ya sa ya ci gado ya ba shi damar cin gado ya halatta masa cin gado alhamil shine wanda uwarsa ta zo da shi in aka kamo mata da ɗa yanzu me tabbacin wannan ɗan nata ne misali a wajen yaƙi ne za a ji a kamo mata a kamo ta da ɗa akwai abin da ya tabbatar da cewa ɗanta ne babu abin da zai tabbatar cewa ɗanta ne in ta ce ɗanta ne ma tsammani ne ba tabbas ba ne shi ake shi halil wanda uwarsa ta zo tana dauke da shi mace ta zo tana dauke da shi to akwai sabanin malamai akan irin wannan dan zai gaji uwar tasa ko ba zai gada ba saboda ai ba tabbaci danta ne ko ba danta bane an fahimta ko ta yi irin tafiyar nan ne da mata za su yi za ta yi tafiya sai ta ce bari ta dauki wannan yaro ta tafi da shi shikenan sai a ba ta tafi da shi amma masruq ibn al-ajza ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqh dalibin al-imam na Aisha radiyallahu anha warrafahu baban nasa Hamil ne amma ya ce zai gado kenan shi a fahimta sa Hamil yana yin gado in aka samu uwa tana dauke da da in tace danta ne to zai gaje ta ko da ba a tabbatar da cewa dan nata ba to wani hadisi kamar yadda na ishara zuwa gare shi mafi yawan malamai sun raunana shi saboda abinda al’imamu abu isa ya faɗa wannan hadifin dai kunga daga anas ɗan malik ne waye yi ruwaito daga anas al’amash shi kuma al’amash bai yi ruwaito hadisi daga wajen anas ba to da ka hadifi mun yi ne al katse wa bai a sheikh muhammadu nasiru albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala shi ya inganta wannan hadifin shi yana ganin cewa hadifin ya inganta ya tattara hanyoyi ya ce hadifin ya inganta hadisin ya zo kamar yadda abu isa rahimahullah tabaraka ta'ala ya nuna cewa akwai hadisin abdullahi ibn umar ko haka ya zo cikin sunan abi dawud hadisin abdullahi dan umar ne sai dai shi kuma a cikin a cikin isnadin akwai ibhami an al-a'mash ar-rajul an ibn umar daga al-a'mash ar-rajul daga wani mutum waye wani mutum malama hadisi ba za ta karbi wannan magana ba ba san waye ba wa mubhamun ma fihi rawin na lam yusamkin akwai mubham a ciki wanda ba ambace shi ba ba san waye ba rajul ar-rajul ay shaykh duk ba za su karba ba to wannan riwayar ce da ta zo da mubhami ta zo cikin sunan na al-imam al-baihaqi da ita ne al-imam al-albani rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala ya inganta hadisi yace saboda a cikin sunan na al-imam al-baihaqi a sunan al-kubra ya zo daga al'amash ne an alƙasim ibn muhammad an ibn umar daga alƙasim ɗan muhammad daga abdullahi ɗan umar da haka ya ce alƙasim ibn muhammad ibn abubakar da siddiq ne shi kuma fika ne daga abdullahi ɗan umar da haka ya ce wannan hadisi ingantacce ne a riwayar imamul bai haƙi da haka wannan sai ya zama kenan sahihun ne le gairi to ba ka san harkar hadisi harka ce masu ta gaske al'allamatul ethiopi Allah ya ji kansu da rahama ya ce magana shek muhammad nasiri albani Allah ya saka masu da alheri amma akwai abin dubawa a ciki eh fihi nazari magana ta sa akwai abin dubawa akwai ta cewa bai sallama ba shi ya ce saboda riwayar barhaƙi al'imamul barhaƙi da ta zo aka ambaci rajul din nan da ba a san waye ba a riwayan abu dawud alqasim ibn muhammad yace na farko dai sai an tabbatar da cewa shin alqasim ibn muhammad ibn abi bakr ne shi ne ko ba shi bane dan ajil qasim kawai yace to zai iya zama wani daban ne ba shi ba yace to in an sallama shi din ne kuma sai a koma matsala ta biyu al'amash an alqasim ko kaga al-a'mash an al-qasim ko kaga an ana yi al-a'mash kuma mudallisi ne yana tadlisi idan yayi riwaya da an ba a karba yace to tadlisin a'mash in har ya tabbata Muhammad al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Siddiq ne to sai a koma matsala ta biyu kuma shine tadlisin al-A'mash sai an samu ranar da al-A'mash yace haddathana al-Qasim ibn Muhammad sai a karba hadisi wanda zai nuna maka cewa irin taka tsantsan din da malaman hadisi suke yi kafin suka kawo mana wannan madarar da muke kwasa wallahi ba karamin aiki bane da haka shi yasa dai hadisin nan a wajen da yawa daga cikin malamai ba su inganta shi ba amma dai a shek muhammad nasu da albani shi ya ce hadisi ne sahihi kun san haka abin yake ishihadi ne tashihin hadisi ijtihadi ne in ka kai kai ijtihadi ce kai amma maganar Allamatul Afyubi tana kan hanya gaskiya babu ma ja fi karahiyatul istinja'i bil yamin babun da zai bayani akan karhanci ko haramci na alistinja yin tsarki bil yamini da dama domin alkarahiyya tana da ma'ana guda biyu akwai karahatut tahrim akwai kuma karahatut tanzih karahiyatut tahrim da karahiyatut tanzih wani lokacin aka ce makruh ana nufin a makruhi in kai shi wanda ake cewa hukuncin sa in kai baka yi laifi ba in baka yi ba kuma zaka samu lada ma yusabu tarikuhu wala yu'aqu wala yu'aqabu fa'iluhu wanda bai yi ba ana bashi lada wanda ya koma za a rubuta masa zanubi ba to wannan shine istilahi mutakhirun malamai na baya yawanci in suka ce makaruhi ya abinda suke nufi kenan amma magabata sukan ce makruh suna nufin haram an gane ko suka ce saboda yaran alkur'ani kenan alkur'ani ya kirga abubuwa manya-manya na zunubai su kisan kai su zina su cin dukiyar maraya su waye yace kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruhan kaga makruh in kace da istilahi mutaakhirun ne kenan makruhi ne kawai waɗannan abubuwa قال حدثنا محمد بن عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه abu isa at-tirmidhi Allah ya jiransa rahama ya ruwaito wannan hadithi daga malamin sa Muhammad ibn Abi Umar al-Makki har zuwa ga Abdullah ibn Abi Qatada an abihi shi kuma daga babansa Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama naha an yamassa ar-rajulu dhakarahu bi yadihi annabi ya hana mutum ya taɓa al'aurarsa da dama annabi ya hana mutum ya shafi al'aurarsa bi yaminihi da damansa namiji kan ya shafi al'aurarsa da dama nan al'imamu abu isa yana nufin kenan a yana daga cikin fahimtarsa kenan wannan hana wanda aka yi a lokacin yin bawali ne a lokacin yin tsarki ne aka hana idan har a lokacin yin tsarki aka hana kaka yi da dama to ina ga kuma abin da ba tsarki ba nan fa tsarki dole ne a shari'a kai amma ka cika kai da dama sarka kai da da dama ko al'aurar ka karka taba ta da me da dama lokacin da za ka yi tsarki kuma tsarki dole ne to suka ce idan ba tsarki za ka wani ma ga aula ke yanan ba a so lokacin da za ka yi tsarki ko kana fitsari ka kama al'aurar ka da hannun dama wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shakar imam muslim haka abu dawud da nasai da ibn majah haka al-imam ad-darimi da al-imam ahmad a cikin musnad wa fi hadha al-bab an aisha wa salman wa abi hurairah wa sahl ibn hunayf قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربيع wal amalu ala hadha inda ammatu ahli ilmi yace aiki a gun malamai da wannan suke yi karihu listinja a yamin sun kyamaci malamai sun kyamaci ayi tsarki bil yamin da hannun dama tsarki kowane iri ne ba a so kai da dama da tsarkin ruwa da tsarkin hoji duk ba a so kai da dama a matsayinka da namiji shi yasa har ibnu abin nan ibn da gaggir a cikin umdatul ahkam ya kawo matsalar nan ya ce to in an ce karka yi tsarkin dutse da hannun dama to wai in ka tashi ya za ka yi an ce karka yi tsarki da hannun dama kuma an ce karka rike al'aurarka da hannun dama an ku fuzari a lokacin fuzari karka rike al'aurarka da hannun dama kuma karka yi tsarki da hannun dama to ya za ka yi kun fahimci abin kuwa kenan hannu ɗaya hannu nawa saura hannu ɗaya za ka yi tsarkin dutse an ce karka rike alwarar da hannun dama karka yi tsarki da hannun dama kuma hannun saura ɗaya ne ai yanzu da me za ka rike dutse da me za ka rike al'aurar kan za ka yi tsarkin akwai isgali ko babu to waye gani ya za yi da ya za ka yi ta tsarki kenan ka rike dutse da hannun dama to ba kai da ya kenan sun ka da hannun dama to kai karki da shi kenan ai kar ka yi tsarki da hannun dama kuma kar ka riƙe al'aurarka da hannun dama lokacin guzari duk an hana Eh? eh sai ka aje duba a ƙasa sai ka zauna kenan ba shi ne sai yake cewa zoƙi da yake cewa sai dai ya zama na cewa ka rike dutse da hannun dama amma ba wai kana yin sarki da shi ba ne ka rike al'aurarka da hannun hagun kuma da hannun hagun din kake yin me kake yin tsarki sai ya zama a hannun hagun shi ya rike al'aura kuma shi ne yake tsarki shi hannun dama kawai tsakuwa ya rike kun fahimta kuwa aikin su shine me rike tsakiya amma hannun hagun ne mai rike al'aura kuma shi ne mai yin tsarki yace in ba haka bai mai gata inda za a fita ba kuma ni ma ban gani ba in ba haka ba babu listin ja'ibin hijarati babu da ne karantar da hukuncin yin tsarki da dutse da yawa mutane wasu rashin karatu ne ina ga sai su rinka ganin kamar tsarki da dutsen nan wani abu ne wanda kamar ba sa son sa ne ko bai yi ba ne eh mun tsaya a hanya muna tafiya da yara suka ce suna jin fitsari aka tsaya ta ce to ai abu ba ruwa na ce ku yi da dutse sai suka ta dariya su abin dariya ya ba sai da dutse yanzu za ka ga mutane da yawa malam saboda ba su karatu ba sai su ta kama kame sun rasa wanda tsarki da dutse sai su shi kamar ba tsarki bane ko malamai su har sabani suka yi shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsarki da ruwa ko ba yi har sabani malamai suka yi za mu karanta za ku gani amma ba ya sabani akan tsarki da me ba da dutse ba wani kuma gani yake in ya tsarki da dutse to in ya samu ruwa ya sake yi babu ba wanda ya saka قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراع فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو أظم الإمام أبو إسعير ويتولى حديثي لجمال من سحنات ابن السري har isnadinsa zuwa ga Salman al-Farisi wanda ake masa lakabi da Ibn al-Islam an tambaye shi waye Baban ka ce islam musulunci ne babana an tambaye shi قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه annabunku sallallahu alaihi sallama ya koyar da ku komai hatta alkhira'a har yanayin yadda zaka biya bukatarka shine alkhira'a shi kace alkhira'a a hay'atul hadath sifar yadda za ka biya bukatar ake to alkhira'a sukan ce kuma alkhara kuma suna nufin ita biyan bukatar amma sifar da za ka biya bukatar ta alkhira'a faƙala salman ajal salman ya ce iya eh, haka ne ya koya mana na hana an na sabbin alƙibla ta da ga'idin aubawulin ya hana mun fuskanci alƙibla da bayan gida ko bawani wa an nastan jiya bilyamini ko mai tsarki da dama aw an yastanje ahaduna bi aqalla min salatati Hajari, ko kuma ɗayan mu yayi tsarki da ƙasa da tsakuwa guda uku au an nastan jiya da raji'in ko mi tsarki da toroso wato kashin dabbobi au azmin ko kuma bayan gida duk ya hana da kashi ya hana mu an gane ku haka salmanul farisi radiyallahu ta'ala ku ya faɗa waɗanda suke tambayan sannan izgilanci suke masa kamar yadda zuwa wata riwaya kafire ne suke tambayan suna izgilanci ko an ce an koya muku komai ko an ce an koya muku komai har yadda za ku biya bukatar kuma na bayan gida duk an koya muku ko ya ce eh haka ne abinda ke nuna wato yadda ya kamace ka a matsayinka na musulmi mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da magabata na kwarai wani in yi maka tambaya ko ta izgilanci ne ce gaba shi amsa ba izgilanci a ciki ne abin da ya kamata kaga izgilanci suke masa yi amma shi ya musu izgilanci sai ya koya musu sai ya gaya musu ma wata fa'idodi shi ya dole mu zama abin koyin mu kenan su ne abin koyin mu Allah ya ji kan shi abubakar mahamud guni ya a zamanin da na rayu da na ji malamai ban ga wanda yake koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da magabata na kwari irin nasa ba duk isgilancin da zaka yi masa ba ruwansa sai a rubuto tambaya mutane suna ta tsaki isgilanci amma shi zai bada amsa hankalinsa a kwance don hankali wani ya ce gama ta malam wai zan iya yin sallah akan rumfa dan Allah ka duba rigima wai akan rufa zai iya sallah ya eh, ce za ka iya yi in za ka ingoshinka zai taba kasa ba shi kenan ba ya eh, yi ingoshinka zai yi ta kasa shi kenan wani ya ce zan iya yin zan iya yin sallah ina bin makka ina jin rediyo da bin makka sallah ya ce eh, in sau ya tadda ka za ka iya ni ka gani in sau ya yi so ka sai ka bi ta wancan hankali wannan hadisi ne ingantacce al-Imam Muslim ya fitar da shi haka al-Imam Abu Dawud haka al-Imam An-Nasa'i da kuma Musnad Ahmad cikin Musnad da shi wasu malamai suke ganin cewa baya halatta a yi tsarki da dutse kasa da uku saboda fadin Annabi sallallahu saboda fadin Salman al-Farisi manzon Allah ya hana mu an yassanje ahaduna bi aqalla min thalathati ahjari kada bi tsarki da kasa da dutse uku suna ganin cewa dole sai ya kai uku wasu daga cikin malamai suna ganin a za a iya yi kamar malaman hanafiya suna ganin za a iya yi alimamu shafi ya ce eh sai dai idan za ka iya da guda ɗaya in babba ne ta inda za ka samu fiska uku a jikinsa katon ne hoja dutsen ka juya shi tanan ka juya shi tanan ka juya shi tanan guda ɗaya ya ishe ka ce in za ka samu fiska uku a jikinsa amma wasu malamai sun tsaya akan lafazin nan suka ce dole sai uku gomin girman sa ko dutse ya kai masallacin nan ya samu uku wannan kuma yana nuna mana asali tsarkin shine ana yi da duk abin da shari'a bata ce kar a yi da shi ba annabi ya hana su su yi da turoso kashin dabbobi au azmin ko kashi kenan abin da aka hana din su ake kirgawa duk abin da bai zo ba an ce kar a yi da shi ba to asali ana yi da shi kasan wasu sai su je bayan gida su je abin nan bawali ko a airport an so ga wata kasa sai ya rasa ruwa yana ganin ganin toilet paper ga tishu nan amma ba zai da ita ba shi yana ganin bai yi tsarki ba haka wani muka zo muna sallah ya zo ya ce na zo ya ga ya zauna ya ce na ce ya ba za ka yi sallah ba ya ce to ai mai samu ruwan da zai tsarki ba na ce ah, babu baka ga tishu a cikin bayan gidan na ya ce da tushen zan yi tsarki yi shi ba zai zaki da tishu ba gara ya zauna haka ya zauna har sai da aka je jidda duk lokacin sallah ya wuce bai yi ba rashin قراتوني قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وكزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن صاحب عن أبيه قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوم صحابان النبي شيني مغانس ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ suna ganin cewa yin tsarki da dutse ya isar wa illam yastanji bil ma ko da mutum bai yi tsarki da ruwa ba idan an ka asar al idan har ya tsaftace gurbin bayan gidan wal da bawlin wa bihi yaqulu sufyan yaqulu thawri wato haka sufyan thawri ya fada wa ibn al-mubarak da abdullah ibn mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wato ishaq ibn rahawiya haka duk suka tafi kai sun tafi cewa in kai tsarki da dutse ba a bukatan cewa sai kai da ne sai kai da ruwa an fahimta ku to dole ne tsaya abinda muka wada daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bara a kira sallah muhammad bara kira sallah